Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه و Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin shiryar alkur'ani mai tsarki waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Mustapha Adam ya fara da karanta mana labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa batutuwan da suka saura a kan teburin tattaunawar vienna za a iya su an kawo ƙarshen tattaunawa tsakanin goge tattalin arziki ta yammacin afirka da ƙasar mali ba tare da cimma wata matsaya ba ƙungiyar hamas ta bayyana cewa lokacin da amurka take cin karanta babu babbaka a fagen siyasar duniya ya zo ƙarshe. to yanzu sai a gyara zama da mu a saurari cikakkun labarin iran ta bayyana cewa batutuwan da suka saura a kan teburin tattaunawar vienna za a iya warware su a jiya asabar ne dai ministan harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta iran amir abdullahiyan ya bayyana cewa abubuwan da suka saura a tattaunawa da manyan ƙasashe biyar na duniya za a iya magance su idan har ƙasashen na yamma suka ɗauki matakan da suka dace ministan harkokin waje na iran ya bayyana haka ne dai a yin tattaunawa da jami'in harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell babban jami'in diplomasiyar na jamhuriyar musulunci ta iran ya kora jitar-jitar da ake yi a kan cewa amurka ta baiwa iran wa'adi akan ta fitar da matsaya akan tattaunawar abdullahiyan ya ce babu wani tushe a cikin wannan jita-jita ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinawa hamas ta ce lokacin da amurka take cin karanta babu babbaka a fagen siyasar duniya ya zo ƙarshe jami'in ƙungiyar hamas musa abu marzuk ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ɗaya daga cikin muhimman darussan yakin da ake yi a tsakanin rasha da ukraine shine lokacin da amurka take yin abin da ta ga dama a duniya babu makwabi ya zo ƙarshe musa abu marzuk ya yi ishara da amurka ba za ta iya ɗaukar matakin shiga yaƙi kai tsaye da ƙasar rasha ba jami'in na ƙungiyar hamas ya kuma ce duk wanda ba zai iya ɗaukar mataki akan batun yaƙi ba to kuwa ba zai iya zama wanda zai rika zartar da siyasar ƙasa da ƙasa ba abu mazuk ya kuma ce a nan za mu yi magana da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da makoma a wannan yankin to kuna ta da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran inda kuke shan waɗannan labarai to har ila muna dino inda ƙungiyar jihadul islami ta yi tir da tsokacin faransa a kan birnin kudus a wani bayani da ƙungiyar ta jihadul islami ta fitar ta bayyana cewa muna yin tir da maganda ta fito daga bakin firaministan ƙasar faransa jan kaste da ya bayyana kudus a matsayin babban birnin haramtacciyar ƙasar isra'ila na har abada ƙungiyar ta jihadar islami ta kuma ƙara cewa zance irin wannan yana nuni da halayyar munafunci da kuma murguɗa tarihi sannan kuma a lokaci ɗaya tana ruruta wutar tsatsauran ra'ayi har ila yau ƙungiyar ta jihadar islami ta ce wannan irin magana da take fitowa daga bakin jami'an gwamnatin faransa babu wani balarabe ko musulmi wanda zai lamunta da ita domin ta shafi batu mai muhimmanci ne a wurin larabawa da musulmi a ko'ina suke a duniya ƙungiyar mai ta falasɗinu ta kuma ce birnin kudus na larabawa ne da musulmi kuma na al'ummar falasɗinu ne musamman da yake a matsayin babban birnin su na har mahadi ya bayyana an kawo ƙarshen tattaunawa a tsakanin mali da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas ba tare da cimma wata matsaya ba tawagar ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas ta fice daga birnin bamako ba tare da cimma matsaya da gwamnatin sojan ƙasar ba akan batun mayar da ƙasar akan turbar demokuraɗiyya a yin tattaunawar shugaban tawagar ta yammacin afirka goodluck jonathan ya kasa samun amincewar sojoji da ke mulki a kasar akan fitar da jadawalin komawa kan mulkin farahula, a watan da ya shuɗe ne da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ta ƙaƙaba wa ƙasar mali takunkumi da hana ta yin kasuwanci saboda tsaiko akan fitar da jadawalin zaɓe. tun a shekara ta 2020 sojoji suka yi juyin mulki a cikin kasar ta mali kuma tun daga wancan lokacin ne ake kai goro da mari da su akan batun komawa kan mulkin farahula hula ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Moji ta ba Adamu wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne zamu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zamu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar wannan yanki na yammacin asiya musamman gabas ta tsakiya to a yau za mu yi ɗan nisa daga cikin yankin na gabas ta tsakiya inda za mu dubi yakin da rashi take da ukraine ko mu dawo cikin yankin domin ganin matsayar jamhuriyar musulunci ta iran a kansa. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Yakin da ya barke a tsakanin Rasha da ƙasar Ukraine ya shiga cikin kwanaki na hudu. Kuma ya zuwa yanzu ƙasashen duniya da dama suna ci gaba da bayyana matsayarsu a kan lamarin ƙasashen turai bisa jagorancin amurka sannan kuma da masu yi wa siyasa surakiya sun bayyana cewa suna da wato sun ba da cikakken goyon bayansu ga Ukraina. da bayyana rasha a matsayar wata shaidaniya mai wuce gona da iri da son ta da fitina sai dai matakin na kasashen turai bai tsaya a fatar baki ba ya kai ga suna aikewa da makamai jirage-jirage zuwa cikin kasar ukraine makaman da suka kunshi na kakkaɓo jiragen sama na yaƙi da nakiyoyi masu tarwatsa tankokin yaƙi da kuma sauran motoci na soja har ila yau wannan gungun ƙasashen suna kuma ɗaukar wasu matakan na ƙaƙaba takunkumai mabambanta a kan ƙasar rasha daga ciki da akwai cibiyoyin kudinta da kuma ɗaiɗaikun mutane da suka hada da jami'an gwamnatin ƙasar mataki na bayan nan da ƙasashen turan suke son ɗauka wanda ya zuwa yanzu sun amince da shi shine fitar da ita daga cikin tsarin na hada-hadar kuɗaɗe da ake kira swift wanda ta hanyar shi ne manyan wato bankuna na kasashen duniya kan aiki da saƙonni na kudade daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wanda hakan yake nufin cewa za a yanke babban bankin ƙasar rasha daga yin mu'amala da ƙasashen na turai to wasu ƙasashe tsiraru ne da suke goyon bayan rasha da ma bayar da nasu tallafin a gare ta ko dai a siyasance ko kuma na soja china dai ta bayyana cewa ta fahimci dalilin da ya sa rashin ta ɗauki matakin da ta ɗauka kuma ba ta ɗaukar abin da ke faruwa da cewa mamaya ce irin ƙasashe kamar su belarusiya da kazakhstan kuwa sun shiga cikin yakin inda suke taimakawa wato kasar ta rasha a fili yake cewa abin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine yana da tushe ne tun daga jayayya da gasa ta siyasa a tsakanin wato kasashen turai a ƙarƙashin ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato da kuma tarayyar sobeto ta rushe masana tarihin siyasar soviet irin su stephen cohen sun yi gargaɗi cewa za a iya isowa inda ake yanzu a cikin rubuce-rubucensa masu yawa a kan rasha inda nan ne abin da ya kware a kai wani littafinsa mai suna war russia wanda yake tambaya a kan yiwuwar yaƙi da rasha ya yi magana abin da za a iya bayyanawa a matsayin cin amana da rashin cika alkawali na turawa a karasha cohen profesa ne na tarihin siyasa sannan kuma wanda ya kware a kan tarayyar soviet da rasha ɗan asalin ƙasar amurka bayan rushewar bangon berlin wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan alamu a kan hanyar rushewar tarayyar soviet kusan dukkanin shugabannin nato da turai in ji cohen sun yi wa rashi alkawarin cewa ba za su karaci iyakokinta ba ta hanyar shigar da kasashen yankin baltic a cikin kungiyar nato sai dai ba a ji ko ina ba suka fara karya alkawari suna shigar da kasashen baltic ɗaya bayan ɗaya cikin nato daga jamhuriyar czech zuwa poland sannu a hankali suka ingiza ƙasa kamar georgia ta tsokani rasha bisa lasa mata zuma a baki na shigar da ita cikin ƙungiyarsu sai dai a shekara ta 2008 rasha ta kasa jurewa ko kuma a ce tura ta kai bango inda yanayi ya tilasta ta taka wa nato da turawa birki. ta shiga cikin kasar georgia ta sha ta iyakar jamhuriyoyin abkhazia da ossetia ta arewa sai dai wancan lamari bai zama wa turawan darasi ba domin siyasar su ta ginu ne akan tsokana da son rikici da fadace-fadace da zubar da jini duk da maganganu masu daɗi da suke a baki na zaman lafiya sulhu demokuraɗiyya kare haƙƙin ɗan adam da sauransu. waɗanda dukkanin waɗannan ba wani abu ne illa tuta da suke ɗagawa domin cimma munanan manufofinsu a bayan fage don haka suka sake karatar iyakar rasha inda suke son shiga cikin ukraine saboda samun gindin zama a cikinta da girke manyan makamansu da za su iya kai hari a dukkanin biranen ƙasar rasha yin hakan kuwa yana a matsayin hatsari ne ga tsaron kasar rasha kamar yadda ta musamman shugaban kasar vladimir putin ya bayyana abu mai muhimmanci da ya kamata a fahimce shi anan shine cewa nato har a yanzu tana ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gaba ita dai nato tun asali an kafa ta ne domin fuskantar abin da wato turawa da amurka suka kira hatsarin tarayyar soviet bayan kutsen da tarkayi a cikin kasashen da suke gabashin turai sai dai bayan rushewar ta soviet da ƙoƙarin da suka yi na durƙusar da rashi ta hanyoyi daban-daban wanda bai haifar musu da ɗa mai ido ba ƙashe sun ci gaba da faɗa da rasha da kuma ɗaukar da wancan matsayin da suka ɗauki tarayyar soviet da cewa abokiyar gaba ce. sun ta kitsa mata makice-makice da ƙaƙaba mata takunkumai a ƙarshe suka fara tsokanarta ta hanyar girke sojoji da kayan yaki a cikin ƙasashen da suke kusa da ita siyasar turai da amurka ita ce tsokana kamar da muka ambata da sanyin kotse a ko'ina a duniya domin bayan rushewar tarayyar soviet amurka tana jin cewa yanzu ita ce 'yan sanda duniya kuma abin da ta ayyana a yi shi za a yi ba wanda ya sai shige gabanta suna yin haka ne domin su ci gaba da tabbatar da rike akalar duniya wacce a halin yanzu suke ganin linzaminta yana ƙoƙarin kufce musu ta fuskoki da dama kama daga tattalin arziki da ƙasar china take tasowa tana ƙoƙarin wuce su fintinkau da kuma kafin sojan da suka san cewa wato rasha ta gada daga tarayyar soviet kuma take ci gaba da bunƙasa shi to tun lokacin tarayyar soviet har zuwa wannan lokaci babu wani abin da ya sauya a aƙidar siyasa ta nato a kan rasha don haka babu yadda za a yi wata ƙasa ta san ciwon kanta kuma take da damar kare kanta da za ta bar waɗanda suke ɗaukar ta maƙiya suna karatowa taku bayan taku har zuwa kan iyakokinta wannan shine tushen abin da yake faruwa a yanzu na yakar da rasha take wa ukraine a bisa fahimta da sanin tushen wannan batu ne jamhuriyar musulunci ce iran ta ɗauki matakin da ta ɗauka misali shugaban majalisa koli na tsaron ƙasar iran ali shamkhani ya bayyana cewa yaƙi abu ne wanda yake mummuna matushen wanda ya haddasa wannan rikicin su ne turawa ali muhani ya yi ishara da yadda kasashen yammacin turai suke tsoma bakinsu a cikin harkokin kasashe don haka su ne ke da alhakin duk wasu yaƙi da rikice-rikice da ake yi domin ƙoƙari ne da kasashen ke yi na ƙalubalantar halin ƙeta ta turawa da ƙoƙarin ƙasashe na tabbatar da 'yancinsu tun da fari shugaban ƙasar iran maya ya ɗora alhakin abin da yake faruwa a kan wato shugaban ƙasar amurka da kuma ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato shugaban na iran ibrahim ra'isi wanda ya magana ta wayar tarho da shugaban ƙasar rashi vladimir putin ya ce wanzuwar ƙungiyar ta nato shi kanshi a ce akwai wata ƙungiya mai suna nato tana ci gaba da wanzuwa to babu barazana ce ga ƙasashe masu 'yanci. ra'isi ya ce ya fahimci damuwar da ƙasar rasha take da shi dangane da tsaro wanda matakan amurka da nato ne suka haifar da shi to masu raro za mu dasa aya anan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan ta yanzu kuma ga shirin nan na muririn ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron wannan rediyo barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To Allah da ikon ya sake haɗa mu a wani ƙarshen mako inda muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. To wannan mako ma dai masu sauraron namu ba su yi ƙasa a gwiwa ba don kuwa ɗan sun aiko mana da saƙonin nasu to bari na koma daura guda ko ni ma na ji na saƙon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan rediyon POH muryar musulunci sunana Sumayya Abubakar Iman jihar Kebbi Kebbin Najeriya da yake yau muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na Hadabi mai kwamfuta mai yama yaya na Mansur Aliyu na Sarawan birnin Kebbi yaya na Abu wuri wurin nagari college jihar Kebbi Kebbin Najeriya da ƙarshe ina gaida zafi so dangi zo gudumawa tambuwal da dukkan daukacin al'ummar musulmi duka baki ɗaya da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan rana ya yi muna kariya da shirin da ke cikin ta sako daga Sumayya Abubakar shi shiyar sarakuna jihar Kebbi Kebbin Najeriya nagode sosai rediyon Iran. Assalamu alaikum Radio Hausa muna tare da shi ta tayar da gana a gadis jamhuriyar Nijar ina gaida yan uwa da amannan arziki musamman zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai mayano kalgamas kasar Nijeriya ina gaida Yakuba mai aski ba da raka a nan jihar da magaran akwai Litoro mai isansu a nan jihar da magaran akwai na agwa mai faci a nan birnin da magaran akwai miji soja wanda aka hi sani da miji mai adaidaita sau a nan birnin da magaran akwai babana Ibrahim ana ce mishi Ibrahim Chana a nan birnin da magaran tela ne akwai babana ba shi ma mu ne a nan birnin tasawa ina mishi fatan alheri akwai yan uwana dukkanin su wanda suke yan uwana ne na birnin mai ina musu fatan alheri musamman zuwa ga aboki na ishau ana ce mishi matawalle akwai ishau ana ce mishi ishau goji akwai aboki na ami ana ce mishi ami dan bari ku tashi lafiya kuna tare da shi ta tayar daga na agar shahurin nijar assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar armi mai albarka mai magana mansur aliyu nasarawa birnin jami daga tarayyar najeriya ina son kuwa bani dama bayyana da gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da fari ne ina gaida ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na haɗa da kwamfuta mayama na shi mai tila mayama jihar kebbi baya da haka kuma ina gaida madasar sani ilele yari birnin kebbi a tarayyar najeriya ina gaida zai dubala kofar sawa shugaban murya talaka na ƙasa ina gaida hanzar ma birnin kebbi shugaban murya talaka na jihar kebbi baya da haka ina gaida gwani lawal ali ina gaida dattinasi mai maganin gargajiya birnin kebbi bayan haka yana da da kuma sani a shahara mai burin samun kasuwa birnin kebbi abu mai kikara na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'ad Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Abidjan da farko zan ga da yan uwa da amina arziki ina gaida shugaban wannan gida Hassan Barka ina gaida babban yayana Malam Nasiru da ke cikin kasar kasar cote d'ivoire ina gaida abokina a alhaji ino ina gaida abokina abbas a mazaunin ƙasar togo ina gaida abokina lawali ibrahima da ke lawai ɗaya ina gaida salu abu da ke kasar senegal mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar cote d'ivoire assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyon boh murya musulunci da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria da yake a yau muna karshen mako yana son ne ku bani dama domin in nika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga mai gabatar da wannan shirin malam hassan barka sai babban abokina mansur aliyu nasarawan birnin kebbi akwai alhaji dan ashe mai fitila mai yama ba zan manta da babban mai gida na ba injiniya manar musa jigara fata yana cikin koshin lafiya da hida mata ne hawa'u da nafisa zan gaida kuma kwamira ilyasu yakubu digawa kadore diga ga dan fulanin warji akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran ba akwai shitu tahir agadas ba zan manta da isa abubakar tsoho mai albarka ba da ke jamhuriyar niger akwai na agwa mai faci akwai leturo mai isan da dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyo rediyo na gode kwarai mai gaishe su haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina fata za ku bani dama kamar yadda kuke bawa kowa dama ya yi gaishe-gaishe na 'yan uwa da abokan arziki. A da farko ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma sauran 'yan Najeriya mazauna kasar Iran da masu al'amura a cikin harami na nau'o'i na imamai. Allah ta'ala ya isar da gaisuwa mu izuwa ga kowa da kowa bayan haka ina gaishe da abokina sani makeri wanda ke can a lakwaja a yanzu ina gaishe da abokina yunusa carlos mai kama saniya ba igiya sannan ina gaishe da abokina sabi ibarde ma'aikacin kotu da ke a garin fambeguwa kaduna state ina gaishe da yan uwa da abokan arziki ciki ina gaishe da yayana muhammad lawal da aka sani da lawan bajiyo wanda ke zaune a garin fala mai gaisuwa suleiman abdullahi fala da ke nan zaune a garin Fambego karamar hukumar Kubau a Kaduna State da fatan kowa ya tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na Radio Murya Iran mai magana Ibrahima Haruna mai anguwa Bingirawa Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Ina magana da kasar Kamaru. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka. Haka ba zan manta da abokina ba kadora daga ga dan filanin Warje. Akwai Sanusi Madattai, akwai Isuhu Madattai. Haka ba zan manta da Dodo mai naman yan gayi fada daɗin kowa a Balk mai kuma dan. Ina gaida tsoho mai albarka daga birnin Yamai. Haka ba zan manta da da bako umar kandilo bukar dan jihar jifa ba ina gaida uda muhammadu jakuri haka ba zan manta da abokina ba muhammadu hamidin garin bingirawa to na gode assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran da fatan an waye gari lafiya ku ne uzair dan malam mazauni a maradi ina son a bani dama an gaida dan uwa da abokan arziki musamman ma hamisu larewa mazauni ne a maradi da usain yastar ga kwalliya da sagiri isaka da magara godiya nake da kai kanka mai shirin malam hassan barka dubin gaisuwar fatan alheri zuwa gari gare ka assalamu alaikum wa barakatu. radio biyu iran mai albarka kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yalo daga nan birnin agades a jamhuriyar nijar za na gaida yan uwa da amina arziki musamman zuwa ga mai gidan namu bukari roga roga hamsa ecom konsayen namu banzema musamman zuwa ga abokina mr lila zuwa ga Ilyas ra'ayin zici zuwa ga Yusuf Faradi zuwa ga Alo mai unguwa zuwa ga Shita Tayar zuwa ga Lawal Hujja zuwa ga Kadura Duka dan Fulanin Warje zuwa ga 'yan zandar duka yana musu fatan alheri zuwa ga abokin nawa Larwai Garan Fred din nawa ina gaida shi ma zuwa ga musamman mai shirye shirin Hassan Barka yana mishi fatan alheri a tashi lafiya mai sauraron ku ne Hamza Yaro daga nan birnin Aga Agadez a jamhuriyar Nijar. To da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa wace daga nan birnin Tehran wake zuwa muku a cikin shirin muryoyin masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum babban gidan radio na jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina roƙon ku bani dama in isar da gaishe-gaishe na ƙarshen mako ga 'yan uwa da amanan arziki musamman ma jagoran shirin e malam barka. Da farko ina gaida eh, mutanen garin gigamawa sabuwa dukkan su ba sai da wani ba. Sannan ina eh, gaida mushe halar da sauran mullan arzikin shi ina gaida a hamisu mai rastoran a nan bakin wazirfa zone a da duka mushanni na wazirfa ni ne mushalawali daga jamhuriyar niger a kasar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Yau kun ba mu lokaci karshen mako mu gaida abokan arziki da abokan hulɗa. Na farko dai kai kanka Hassan barka ina yi maka barka da asuba. Ina gaida Rahmatu mai ɗaki na anan dan zama. Ina gaida Tanko da kanina da shi da mata ta Zainabu a ba. Ina gaida Maliki da shi da mata ta Maryama da A'i ba. Ina gaida Muhammadu dan bare bari nan bayan ruwa. Ina gaida rahamu da ita da aliyu hamza bayan da biyaso ina gaida sala majuwar a biyaso ina gaida lawali tajaye da na hakfar dibar ina gaida aliyu dawai kwansanyan bazumu da na ha fale hazawa salam assalamu alaikum rahmatullahi radio hausa iran sunana gwani lawan ali gamadan ina daukacin ma'aikatan ku barka da wannan rana ta juma'a ina so kuma amfani da wannan dama in tura sakon gaishe-gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki farkon gaisuwa ta na tura ta ga zuwa mai gabatar da wannan shirin hassan barka da abokina kadora daga ga dan fulanin warji da faruku mahe karuga da lawan sade daura da na mai umar makera ya wala sani takai da awal m jali da bulyamuna gurmaji da ya haya alhaji da ɗanladi siniya cakal da baba gana alhaji nusu wa cakal da kawu mai ruwa bajuga da kawu shatima wa cakal da kowa da kowa wanda yake sauraron rediyon nan ina miko masa gaisuwa da fatan za a yi sallar juma'a lafiya assalamu alaikum gidan radio biyar barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski badaraka a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan yi gaishe gaishe da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya ina gaida shi da tahir wanda yake agadas da sanusi madatai wanda yake da magaram da isu madatai wanda yake da magaram baba lefe wanda yake da magaram da raba mai aski wanda yake da magaram da mamman sanu umaru wanda yake da magaram da yaro biniya garin mala wanda yake dingas garin magaram da mamman ɗawainiya yakuba washe wanda ke jihar tawa da yakuba mai manja fantuwa najeriya da malam hassan silatan karkar wanda yake najeriya da yakan magage silatan karkar da ilyas yakubu digawa da lawan ali gamadan da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya ina gaida su gabaki kiɗa mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh barkamu da haka mai magana da daga niyami a jamhuriyar kasance muna karshen mako wanda lokaci ne kuke ba mu dama mu gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki daga farko dai zan faru daga garin agadas zan da babban manajan wannan shirin malam hassan barka sannan kuma zan ka gaisuwa na zuwa ga alhaji mustapha wanda aka fi da alhaji mai duka akwai lawan muhammad abba ali da yake a nan garin agadas ko alhaji ibrahim da yake nan kasuwar tal da kuma alhaji zakariya da alhaji abdulkadir ina kuma ya mai ina ka gaisuwa na zuwa ga malam musa amma akwai musa haris akwai kuma na malam idi tela akwai kuma alhaji amman da yake a nan garin niyami da fatan dukkanin su dai da sauran yan wanda suke sauraron mu a wannan lokaci muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada sunan jafa da ga dama da kuce ba mu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida asan baka wanda jagoran shirin namu ina gaida buka roga roga ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida ibrahim mai adaidaita wanda yake agada ina gaida mijir sojita mai adaidaita wanda yake zandar ina gaida na agwa mai faki zandar Ina gaida Malam Alhaji Iliya mai shago bayan gidan madara. Ina gaida Taya M Tahir. Ina gaida buka Roga Roga a Gadas. Ina gaida Abdulrashid Alu an kabu kabu wanda yake a Gadas. Ina gaida Yakub Yak wanda yake a Gadas mai adaidaita sahu. Ina gaida DJ wanda yake a Gadas mai adaidaita sahu fada sara. Ina gaida dukkan masu sauraron wangan shirin daga nakun na yau da kullum da wani Alhaji Abdu a Gadas Nijar. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan fulani warji shugaban kungiyar dalkairi muka cin jihar bauchi ina son miƙa saƙon gaisa na sada zumunci zuwa ga kyanwa da abokan arziki kamar su isuhu da tai da magaram akwai ibrahim haruna bingirawa bako mara kandila bukar nijar shugaba iliya mai shayi garkin daura isa jikar mai saje akwai rabi'u akwai mamman abdullahi awasha akwai hassan barka mai gabatar da shiri akwai yawa lissani ta kai ka mtk ta kai usman direban bajet akwai abokina ilyas m ilyas bulawa akwai malam haddabi mai kwamfuta kebbi akwai ibrahim na fulani yare mai arsenal ya haya danno zuwa gare shugaba Iliya mai shayi garkin daura da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku Kadora gara Fulani Warji shugaban kungiyar da mu muka zo rashin jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka wato kuna tare mai sauraron kuna da kullum ma da kenan a gasar jamhuriyar Niger wato muna godiya da ake bamu dama muna gaida yan uwa da amana arziki a cikin wannan gida da farko za ni gaida shi shugaban wannan shiri wato Hassan Barka ina mashi fatan alheri an gaida mai gidan namu Alhaji Isu Dala Yola mai nama an gaida Bukari Roga Roga an gaida Hamza Yaro an gaida abokin nawa Master Ilila Ronaldo Washington DC an gaida abokina Abdullahi ina mashi fatan alheri an gaida Karo da Gaga dan Fulanin Warji an gaida Shutu Tayar a nan a birnin Agadez Tayar ne ina mashi fatan alheri shi ma Maman Buniya Yakubu Awashe an gaida toro na mashi fatan alheri Agwa mai faci na jinjina mashi shi ma Lawwa Alhaji Abbali da kina Agadez shi ma ina mashi fatan alheri an gaida dukkanin mai saurari na cikin wannan gidan mai albarka insha Allah fatan alheri zuwa gare ku ban zai marki na Agadez jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran mune muku fatan alkhairi. Da farko ina gaida ku kanku ma'aikatan gabaki daya. Ina gaida duka dokakin wasu ma'aikatan gidan rediyo wanda suke a fadin Afirka gabaki daya. Ina gaida duka dokakin wasu 'yan kungiyoyi na masu ayyukan sa kai wanda suke a Afirka gabaki daya daga karshe a tashi lafiya. Mai magana Alisa Alisu Sani Dija Alisu daga Damagaram. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na shiriyar Alkur'ani mai tsarki. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. بسم الله الرحمن الرحيم الله ما يرحم ما يجنقي ಯನ kafirin wanda shi gaba ɗaya al'amuransa dama ya kasance ɗan wuta ne wanda an riga an yanke masa hukunci cewa ɗan wuta ne saboda kafircin da yake yi shi ne mafi alkhairi ko kuma mutumin da yake da'iman yana cikin biyayya ga Ubangiji, yana ƙanƙan da kai ga Ubangijinsa, subhanahu Ta'ala a cikin talatinin dare, zai tashi yana salloli yana addu'a yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana sujada ga Ubangiji shin wannan mutumin da yake irin wannan halin kullum yana tare da Ubangiji mai biyayya ga Allah ne cikin tsakiyar dare ya tashi shine ya yi sujada ya tashi ya yi ruku'u ya tashi yana yin salloli yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu shi ne ya fi alkhairi ko kuma wancan kafirin wanda dama an yanke masa hukunci shi dan wuta ne wanne ne a cikinsu ya kasance ya fi alkhairi to saboda haka irin waɗannan waɗanda suke tashi suna bautan Allah suna koma zuwa ga Allah a cikin dare suna salloli suna neman ladan lahira Allah a ranar lahira ya ba su lada abin da suke bukata kenan sannan suna roƙon ubangiji ya nisantar da su daga azaba ta ranar lahira waɗannan da suke neman rahama ta ubangiji wani ta'ala to irin waɗannan waɗanda suke rayuwa tsakanin tsoro da ainihin neman yarda ta ubangiji wani ta'ala ba su da tabbas suna nan bainal khawfi raja suna neman wani abu na taimakon ubangiji sannan kuma suna cikin wani tsoro suna ganin ubangiji subhanahu ta'ala zai iya azabtar da su domin wasu abubuwa da suke na sabubbuka sannan kuma suna ainihin da kyakkyawan fata wa ubangiji cewa ubangiji zai karɓi tubansu zai yafi musu duk abubuwan da suka yi to wane ne a cikin waɗannan allah yake mana tambaya wane ne a cikin waɗannan allah yake kwatanta biyun nan wane ne mafi alheri a cikinsu to sai allah da kansa yake cewa subhanahu wa ta'ala ƙul ya muhammad ka faɗa musu kuma ya kai muhammadu manzonmu shin waɗannan da suke da ilimi da allah ta'ala shin sun kasance za su yi daidai da waɗanda ba su da ilimin allah subhanahu wa ta'ala wannan da suka san allah sun fahimci hakikanin waye ubangiji sun ba shi wannan guri da wannan matsayi da ya cancanta a bashi na cewa shi ne rabbul ibad ya cancanci abota masa a yi biyayya gare shi kada a saba masa waɗanda suke da wannan ilimi ɗin da kuma waɗanda ba su samu wannan ilimin ba ba su kasance suna aikata abin a aikace na cewa lalle ubangiji shine ya cancanta abota masa ba shin waɗannan za su yi daidai da junansu ka gaya musu wannan za su yi daidai to ubangiji wa ta'ala sai yake nuna mana cewa kalla lallai waɗannan biyun ba za su kasance abubuwan juna ba ba za su kasance kwatankwacin juna ba ba za su yi daidai da juna ba saboda ba wanda yake samun wa'azduwa ba wanda yake ɗaukan wani abu na wa'azi wanda Allah subhanahu ta'ala yake kiran bayi zuwa gare shi a cikin dukkan wasu al'amura na rayuwa na al'amura na fitira da al'amura na sanin ubangiji ta ɓangaren aƙida ne da sauran abubuwa babu wanda yake ɗaukan irin wannan sai wanda yake ma'abocin hankali wanda ya amfani da ƙwaƙwalwansa da hankalinsa ya kasance mai bin gaskiya ya ga gaskiya ya bi ta ba tare da karkacewa daga gaskiya ɗin ba ma'abuta hankula ne kurun suka kasance suna koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala su ne suke ɗaukan wa'azi amma duk wanda ba ma'abocin hankali ba shine zai bijirewa hankali shine zai bijirewa wa'azi in an wa'azantar da shi zai bijire duk abin da ka gaya masa na wa'azi na tunatarwa zai bijire zai ma yi maka dariya ne to wannan ba abocin hankali ba ne hakikatin irin waɗannan su ne tatattun mahaukata amma masu hankali ko da ko a zahiri ana ɗaukan su wawaye ne ko ana ɗaukan su ana yi musu izgili amma matukan suna ɗaukan wa'azi suna ɗaukan tunatarwa suna bin hanyar ubangiji to Allah ta'ala yana nuna cewa waɗannan su ne ulul albab su ne waɗanda suke masu cikakken hankali من القرآن don su kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za farawa da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda ƙasar Algeria da ƙawayenta suka sanya aka soke shawarar baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila matsayin memba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka da ni suno zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. taron kolin kungiyar tarayyar afirka da aka gudanar a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a wannan wata ya ɗauki matakin soke matsayin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki muhammad ya baiwa haramtacciyar kasar isra'ila na kasancewa memba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka a bayan ɗaukan matakin soke wannan naɗi da aka yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon fitakar ƙasar algeria da wasu ƙasashen nahiyar afirka wasu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun fito sun rayar take tare da ɗaga rubuce-rubuce a kwalaye da aka rubuta cewa afirka ta kori haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan gwagwarmayar ƙasar algeria da masu goya mata baya kan rashin amincewa da kasancewar haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin memba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar algeria ya watsa labarin cewa ƙungiyar tarayyar afirka ta yanke shawarar soke baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar ta afirka yayin da tashar alshiruk news ya nakalto daga majiyar tawagar kasar algeria da ta halarci zaman taron kungiyar tarayyar afirka cewa zaman taron kolin kungiyar tarayyar ta afirka ya yanke shawarar soke baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar tashar ta alshiruk ta kara da cewa soke wannan shawara ya zo ne a matsayin cikakken kokarin kasar algeria da sauran kasashen afirka a cewar majiyar an kafa wani kwamiti da ya kunshi shugabannin kasashe bakwai da suka hada da algeria senegal kamaru jamhuriyar demokradiyyar kongo afirka ta kudu rwanda da najeriya waɗanda za su gudanar da zaman tuntuɓar juna domin gabatar da shawarwari ga ƙungiyar tarayyar afirka a zaman taronta na nan gaba tun a watan yunin shekarar da ta gabata ce shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faiki muhammad ya ɗauki matakin bangare guda wajen baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar inda mafi yawan ƙasashen mambobi a kungiyar musamman algeria da afirka ta kudu da kuma sudan suka nuna rashin amincewarsu gwamnatin sudan ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwariyar ƙasar a lokacin tsohon firaministan ƙasar abdullah hamdok a ta bakin ministar haƙoƙin wajen ƙasar ta fito fili ta ta jaddada rashin amincewarta da yardanta kan matakin da shugabar hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka musa faiki muhammad ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin sanya ido a kungiyar ta tarayyar afirka kafin gudanar da shawarwari da kasashen da suke mambobi ne a kungiyar a bayanin da tsohuwar ministan harkokin wajen kasar ta sudan mariya al-sadiq al-mahadi ta fitar a wancan lokaci ta jaddada cewa dukkanin ayyukan ma'aikatun gwamnatin kasashe. suna gudana ce akan sanya idon hukumomin kasashensu sakamakon haka matsayin kasar sudan a fili yake kan duk wani kokarin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayar mamba mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka ba tare da gudanar da shawara da mambobin kungiyar ba kuma hakan ya saba wa tsarin hukumar gudanarwar kungiyar da sai ta samu amincewar mambobinta kafin zartar da hukunci kan harkokinta musamman irin wannan lamari mariya almahadi ta kara da cewa matakin da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka ya dauka na yin gaban kansa ba abin amincewa ba ne kuma ya yi hannun riga da tsarin ka'idoji da kokarin da kungiyar tarayyar afirka ke yi na karfafa ruhin taimakekeniya da girmama juna da kuma neman samun haɗin kai kan dukkanin matakan da za ta dauka a kungiyance hakanan tun a ranar uku ga watan agustan shekarar da ta gabata ta 2021 kasashe bakwai na larabawa suka sanar da kungiyar tarayyar afirka rashin amincewarsu da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka wasu kafofin watsa labarai sun sanar da cewa ofisoshin jakadancin algeria masar comoros tunisia djibouti murtaniya da libya da suke birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha cibiyar kungiyar tarayyar ta afirka sun fitar da kokensu kan matakin da musa fakki shugaban hukumar gudanarwar kungiyar ya dauka na baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar sakon koken kasashen ya kunshi nuna rashin amincewa da matakin baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mai sanya ido a kungiyar tarayyar afirka suna masu jaddada rashin amincewa da wannan mataki a daidai lokacin da kungiyar ta tarayyar afirka take goyon bayan batun kare haƙƙin falasɗinawa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 kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake larbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh kama daga mushi ba adam wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar ni hassan barka da na kasance da ku zuwa wani lokaci ke cewa mini lafiya.